na kokarin zubowa ta yi hanzarin mai da su don hatta ƙawarta ta bata so ta fahimci ya fad baya son ta amma a gaskiya tana tsananin tausayin kanta ta kawar da magana da yar dariya kai na wuro ke ma in Allah ya yarda zaki samu naki gwarzon to Allah ya sa suka yi dariya nan ta fidda wa na wuro kala uku masu kyau cikin kayanta ta bata ta yi ta godiya don ta ji daɗin kayan sosai da murarta ta nufi gidansu bayan ta dawo daga rakiyar inna hura ne ta ɗauko kayan duka su nuna goggo gogo sosai gogo ta yi mamakin fara da yi wa fatima wannan hidimar haka a ranta ta ce to ko dai ya fara son fatin ne a fili kuwa har kama baki ta yi kai fati wannan kayan haka sai ka ce kayan aure ta yi dariya hmm ka ji gogo wallahi ni kayan aure na sai sun yi goma irin haka ita ma gogon dariya ta yi to allah ya kawo mijin za mu gani ai inda rai fatima takin ta makayan kayanta ta shiga ɗaki don ita kan miji in dai ba yayin ta far bane ta hakura da aure duka sati biyu da dawowar fati ta ware ta fara komawa fatin nan mai yawan tsokana da fara'a da walwala kullum cikin bawa kanta hakuri take akan soyayyar yayin nata duk da ta san ba za ta iya barin son shi ba amma tana neman sauki akan abin a bangaren fad kuwa san bai san fati wata aba ce ga rayuwar shi ba sai da suka rabu yau kwana biyu kenan da ya kori soniya kasancewa duk abin da yake da ita ya kasa samun nutsuwa kwatankwacin wadda yake samu idan yana tare da fati suna hira a halin yanzu ya gama yarda da cewa shi ma ya kamu da san fatima because tunaninta da ya saka shi a gaba a ko'ina yake kuma a kodayaushe tuna kyakkyawar fuskar ta yake da maganar maganarta ta shagwaba da abin dariya kai komai ma komai na yarinyar birge shi yake ya gama tabbatarwa yana son ta kuma a shirye yake da ya aure ta a kowane lokaci don yanzu shi kadai ya san yadda yake azabtuwa da rashin ta kusa da shi idan ya ji kewar ta na neman illata shi sai ya kira kawo su gaisa daga nan sai ya nemi a Su sukan daɗe suna hira sai dai bai taɓa gaya mata yanzu shi ma yana son ta ba yana so ya fara maganar da mahaifin shi ne kwanci tashi ba wuya a wajen Allah yau wata biyu da tafiyar da Rima ya kai ƙarshen haƙurin shi da ɓoyen soyayyar Fati da yake yi a ran shi wani lokacin ma ji yake kamar ya dawo gida a ya auren ya koma da ita amma yanzu ma ya ce ya san abin yi Fati kuwa a yanzu jarrabawa ce ta ɗauki hankalinta SSCE da suke rubutawa wato a Ek Arneco. Karatu take sosai don a yanzu tana so ta ilmantu ta zama cikakkiyar 'yar birni wayayya mai aji. burinta kenan a rayuwa ta zama likita in ta sami dama hakan ne yasa yanzu ko wayar yarima ta daina amsawa sai dai ta ce a gaishe shi ita karatu take abin da ke matukar bashi mamaki da tsoro kenan kar dai yarinyar nan ta samu wani ta manta da shi yau ta kama ranar juma'a ne babbar ranar da yanayin hadari kuwa a garin hakan ya saukar da ni'ima sosai ga mazauna garin daga can fadar mai martaba aka turo mota ta musamman aka ɗauki babba akan cewar mai martaba yana son ganin shi cikin shiga ta alfarma babba ya shirya suka tafi da yaya bashir karfe hudu ne ma babba ya dawo cike da farin ciki tare da rakiyar ɗimbin mutane da kayan aure ya shiga gida da sallama bayan shigo mutane na ɗauke da kaya Gwaggo ta tarasa cike da mamaki bayan fitar mutanen ya ciro kuɗi dubu hamsin daga aljihun shi ya ajiye a gabanta ta ƙara cika da mamaki ya ce ina fatima take ta ce ta tafi gidan su inna wuro ya ce to ma dalla dama na so ta ji me za mu tattauna gwagwa ta gyara zama ina jin ka ya ce a yau dai allah ya yi an ɗaura auren fatima gwagwa ta zaro idon ta ce aure ba ya ce aure kuwa murya a sarƙe take tambaya aure kamar ya malam da wa kenan ya murmushi ya ce da ɗan uwanta fadmana nan fagwagwa ta hau murna da farin ciki kai alhamdulillah yau fatima buri ya cika dama a ce da aure tsakaninta da fad allah sarki allah mun gode maka babba ya ce to ai wani hanzari ba gudu ba ya ya ce kar a sake a sanar fad wannan auren har sai ya tabbatar shi ma yana son ta don fonnan hasashen mu ne yarima bai taɓa faɗa yana son fatima ba sai dai mu a matsayin mu na manya mun fahimci akwai so a tsakaninsu. su Goggo ta ƙara murmusawa akwai so mana malam nima da na ɗauka ita kaɗai ke ɗawainiya da son shi ashe ba haka ba ne. A baya bayan nan na fahimci shi ma yana son ta don irin kulawar da hidimar da yake da ita ma ai ba na wasa ba ne kai dalla yau fati za ta yi baccin farin ciki. Haka dai suka ci gaba da tattaunawa yadda mai martaba ya tsara za a tafiyar da komai a hankali amma ita kam lallai a sanar mata. Sai dai ba za a gaya mata ba da sanin Fahad. In aka yi bakar ta ji wani iri daidai lokacin fatima ta yi sallama ta shigo gidan sanye da kayan makaranta ganin manyan akwatuna da ke jibiya a tsakar gidan ya sa ta sassauta tafiya ta kalli gwaggo wannan fa daga ina kayan meye wannan gwaggo ta yi murmushi kayan aurenki ne ta ba ta amsa a takaice ta ƙara kallon ta cike da rashin fahimta da neman ƙarin bayani ta ce ban gane ba gwaggo gwaggo ta ji hannunta ta zaunar da ita a gefen ta sannan ta kalle ta Naki ne Fatima a yau dubbannin mutane ne suka shaida ɗaurin aurenki a garin Gombe, babban masallacin mai martaba. Fatima ta zazzaro ido aure na fa kika ce goggo? Nan da nan kwalla suka ci ko idan ta wannan wani irin hukunci aka yanke mata yanzu shikenan an gurgunta mata burinta na yin karatu mai zurfi ta zama likita. Hawaye suka gangaro kan kumatun ta ta yi murmushi ni kaina ban san da zancen ba Fatima. haka malam ma wannan hukuncin na mai martaba ne ya ɗaura aurenki da yayin ki fa bisa yarda da tarbiyyar ki tare da tabbacin ba za ki bijire masa ba ni kuwa abin ya yi min daɗi don na san kina son faɗi kuma ko ba komai gwara kan duk sa'annin ki a garin nan suna gidan mazajensu wasu har da haihuwa San fatima bata tare da gwaggo sai dai idonta na kan fuskar gago tana ganin leɓanta suna motsi alamar magana take mata sai dai ko kashe ta za a yi bata san me gwaggon take cewa ba tun daga lokacin da ta ji wai an ɗaura aurenta da yaya fat inna lillahi ta juya ta kalli baffa idonta cike da hawaye sai dai ta gasa furta komai haka ta miƙe ta ja kafafuwanta da ƙyar ta isa ɗakinta me hakan yake nufi an ɗaura aurenta da yaya fahad tana zuwa ta zube kan katifar ta nan bawa suka ci gaba da surnanewa ita kanta ta kasa tantance wani mataki take ciki cin farin ciki ne ko bakin ciki shin ya yi faɗin ne da kanshi ya nemi aurenta ko dai gaba mishi ita aka yi tabbas ta san babu son ta ko kaɗan a zuciyar fat kuma ba ta tunanin zai so ta na zaman aure sai dai na zumunci kamar yadda a kowane lokaci yake tabbatar mata hmm. yanzu in har tunaninta ya tabbata me makomar rayuwarta a gidan yaya fati makomar burinta na karatu da zama cikakkiyar likita nan foni sabon kuka ya kwace mata kafin ka ce me labarin auren ya karaɗe gari domin baffa ya je ya sanar da mai unguwa shi kuma ya sanar masu jin daɗi su ji masu baƙin ciki rasa fatima kuma na yi domin kuwa sosai take da masoya a garin kawai kula su ne bar ta haka mata suka dinga tururuwa zuwa wajen ganin kayan lefan nata abinda ba a taba gani ba wato ba wadda aka taba yi wa kwatankwacin haka a ƙauyen Adama ta zo gwagwata ta aika yaya bashir ya kira ta haka inna huro ta biyo bayan ta bayan gama ganin kayan ta bi ta ɗaki domin taya ta murna wannan al'amarin farin ciki na bazata Fatima ta yi iya ƙoƙarin ta ta danne da damuwarta sun ɗan daɗe, suna hira a nan inna wurin tace kin gode ki gode Allah. Yau muka zana jarabawa ƙarshe da an hana ki iyawar. Yanzu kam sai jiran sakamako ko baffa ma zai karɓo miki. Ta yi wani ɗan tsaki banda abin ki ga wata me amfanin result ɗin tunda an riga an min aure. ai karatu kam ya zo ƙarshe ta ce haka ne kam to ke fati ai ke ma sanin ki ne ba wani karatu da za a bar ki yi a garin nan ba ba aure dan ma Allah ya taimake mu mun gama wannan dan ma fa baki ji yadda ake zagin mu a garin nan bane wallahi ki muta ni ma na san nan ba da jimawa ba auren za a mi. suka yi dariya kafin Fatima ta ji kira daga gogo ta tashi ta fita wata dattijuwa ta samu zaune a gefenta ta gaishe su sannan ita ma ta raba gefe ta zauna ta ce ni gaggu ta kalle ta ta ce wannan inna kenan daga yau ba inda za ki koma fita ita ce wadda za ta ci gaba da kula da ke a gidan nan kuma kar ki yarda inji ta ce ga abin da zaki yi kin mata gardama Fatima ta amsa da to ta mike za ta koma ɗaki dawo ai tun daga yanzu a fara ta tusa sakayar Fatima suka shiga ban ɗaki wasu ruwa ne da suka je haɗi da kayan ƙamshi da su ta yi mata wanka bayan ta sha fama da ita wajen cire kayan ta haka ta fito tana sharar kwalla gwabba bata kula ta ba ta koma ɗakinta tana gungoni ƙasa-ƙasa ta samu inawurar ta wuce hakan yasa ta canza kayan jikinta ta bi lafiyar shimfiɗarta haka rayuwar fatima ta ɗore har tsawon wata ɗaya tana samun kulawa ta musamman daga wannan dattijuwar ta fannin gyaran jiki sai dai duk tsayin lokacin nan san ba ta yarda su yi waya da yarima ba don kuwa ba ta tunanin jin mai daɗi daga gare shi don ba za ta manta yadda ya nuna mata ɓacin rai a lokacin da ta furta kalmar so a gare shi ba to balle yanzu da aka daura masa aure Allah kaɗai ya san me zai gaya mata a duk lokacin da ya kira Babba ya ce a bata sai ta ki amsa duk wada cewa tana son jin muryar shi sai dai tana gudun ɓacin ran da zai haddasa mata shi kuwa baffa daɗi abin ya yi mishi tun da dama ba sa son yari mai san da auren yanzu shi kuwa yarima a bangaren shi kusan hauka cewa ya soyayyar fatima da tunaninta za su kashe shi gashi ta ki ta ba shi damar ko da jin muryarta ne ya rasa ya zai yi duk ya zama wani iya har ma abin yana nema ya shafi karatunsa a gidan sarautar gombe kuwa sosai umman yarima ta nuna mai martaba ɓacin ranta akan wannan auren da ya kulla da fari ta tashi hankalinta ita da lazira sai dai daga baya yayar ta hajiya kaltun mahaifiyar lazira ita ta kwantar masu da hankali ta ce ai ba a rama gayya da fushi aure ne dai an riga an ɗaura sai dai babu wata mace da ta isa ta rabi yarima sai yar sulazi nan fa suka ɗunguma neman sirka wajen bokaye da malaman tsibbu mallakar yarima suke son yi ya dawo sai yadda suka yi da shi tun daga nan ta kwantar da kai ta ba mai martaba wuri akan komai ya wuce sai dai ta daina ɗagawar yarima idan ya kira ta don ita a tunaninta da sanin shi aka yi auren kasancewar ta gani da ta yadda yake ba wa yarinyar kulawa a gida zaune yake a farfajiyar filin gidan nashi bisa wata lallausar santa carpet kalolin lemuka kusan biyar ne a gaban shi sai dai ya kasa shan ko ɗaya ya kurawa kyawawan furannin da ke zagaye da shi ido kamar mai nazarin fulawa a hankali na ga ya matse ido kwalla na gani ta ma sa ya rima kafin in gama tsinkewa sai ga su yana matsowa wasu suna bin wasu hawaye shiyar kamar wani karamin yaro abin da bai taba yi da wayen shi ba duk kuwa yadda ran shi ya kai makura da baci baya yin kuka yau gashi yana yi a inda ba shi da mai share mishi su wai akan mace macen makanwar Fatima ya kara matso ragowar hawayen abin tausayi. A hankali ya kai hannun shi kan wayar shi da ke ajiye a gefe nambar mai martaba ya dalin kai tsaye yau kam ba koɗar a zuciyarsa ta riga ta ta daki ba shi da sauran haƙuri ko kaɗan duk ya gama ƙarewa. ringin biyu a na uku aka ɗaga wa mahaifin ne ya fara yin sallama yari mai amsa cikin jajircewa amma duk da haka muryar shirawa take cikin kulawa mai martaba ya ce yaro na lafiyar ka koya na jimre ga ka wani iri yaka nan fa ya narkewa abba na kanwata fatima ce da sauri mai martaba ya tara numfashinsa da cewa me ya samu fatima don shi ma ya ji tsoro akan tabbatarwa da ya yi ya yi makuka yake yi ban sani ba abba ba ta san jina ko da na ce a ba ta waya mu gaisa sai ta ce a'a ba ta karɓa ban san me na mata ba ta tsane na haka abba Abba da tana suna sosai ina jin daɗin zama da Fati ya shi maganar a raunane abin tausayi. Abba ya yi murmushin farin ciki irin nasu na manya sannan ya da numfashi ya ce to banda abin Yarima, wannan ne wani abin damuwa bayan ka san shirman yarinyar irin nata ai ba lallai sai ka yi mata wani abun ba ni wallahi ka tsorata ni ina dai kuna gaisawa da baffanta yarima ya yi shiru je yake kamar ya ɗora hannu a ka wannan tsohon ba zai fahimce ni ba ya shiru Dattijan ya ƙara yin murmushin gamsuwa ce to share hawayen ka bari zan mata magana ina fatan dai kana yin karatun da kyau. Nan ma shiru Yarima ya mishi bai damu ba ya ci gaba to Allah ya taimaka na gode. Bai jira cewar Yarima bai katsewar. Shi ne abin da Yarima ya ci gaba da kira. Kamar zautacce ya koma danna kiran layin abban. Ya ɗaga zuciyar shi da farin ciki ya dai Yarima abba ka taimake ni ban san ya zan yi ba na yi ta kiran umma na ba ta daga wani abba ina da damuwa mai martaba ya gyara kishin gida shi ya ce ina jin ka me damuwarka ita ce abba mai martaba ya ce ita wa fatima ya faɗa a takaice ina jin ka abba ya buƙaci ƙarin bayani ya shiru na ɗan lokaci yana wani gudun tunani da ya tabbata ba shi da zaɓin da ya wuce ya sanar da abban nashi ko zai samu sassauci don biyan bukata kuma ya san tabbas abban zai yi farin ciki da jin zancen abba dama ita ce dama ita ce nake so in gabatar maka a matsayin wadda nake so abba na ina son fatima sosai a yanzu na fitar da na fitar da dafin da ke raina ka kawai nake jira abba ni wallahi karatun ma na daina fahimtar komai sai na ji daga gare ka abba duk abin da ka yanke but please kar ka hana ni ɗarka fatima yana kaiwa nan ya kashe wayar shi yau kwanta a wurin yana mai da numfashi kamar wanda ya gudun kilomita 50 ya kai 15 minit aka sannan ya tashi ya zauna ya ɗauki drink eh, ya kwankwaɗe shi tas ya koma ya kwanta mai martaba kuma yana datse wayar yarima ya kira yayin baffa ya labarta mishi yadda suka yi da yarima dukkansu sun yi farin ciki nan mai martaba ya sanya sati mai zuwa ranar tayewar fatima don bazata yake so ya yi wa prince nan da nan gwaggo ta shiga rarraba mintin gayyata dama suna da nan gwaggo ta shiga rarraba mintin gayyata dama suna aji fatima kuma tsoro da fargaba ne suka ƙara kanainaye ta hankalinta sai dada tashi yake ganin kwanaki na shuɗewa shirye-shirye na ƙara kankama dangi na nesa duk sun fara zuwa gida ya fara ɗaukar baƙi wasu kuma gombe suka wuce yau ta kama ranar asabar ce ranar da aka sanya domin tarewar fatima gida mijinta gidansu kam ya cika tinjim da baki 'yan yinin biki amarya da wasu tsirarun ƙawayenta duk suna gidan lalle da gyaran jiki wanda mai martaba da kanshi ya aiko mota da wasu matasan kuyangi guda uku suka ɗauke suka tafi can za a yi komai har da gyaran kai da misalin karfe uku na yamma mai martaba ya kira wayar yarima a lokacin su a can yamma ne sosai bayan sun gaisa ya ce to yaro na dangare da zancen da ka zo min da shi na fatima ka yi ƙoƙari duk ka yi ƙoƙari duk abin da kake yi nan da awa ɗaya ka samu jirgin Naija ka zo a yi komai da kai. Yayi ma daɗi ya ji kamar ya tashi sama duk da cewa akwai ayyuka da yawa na karatu a gaban shi, amma san bai damu da su ba, kai tsaye ya haɗa kayan shi sai airport ya fara cikin flat. Ya fara cikin flat ya yi sa'a akwai a ƙasa sai dai dai suna jiran customers prince kuwa yana zuwa ya biya duka kuɗin mutane biyar ɗin da suka rage masa suka tashi Karfe hudu ne ma aka dawo da su fati gida kwalliyar ma daga can aka yi mata ho ho ho. zo ku ga ya kyau. Tsari da kuma haɗuwa ni kaina na kasa ido na anya ku wannan fatun gwaggwace a gaskiya Fatima ta haɗu sun yi mata make up na ketare ne fuskar nan ta haska sai sheƙi take da walwali Wata wedding gown ce a jikinta light pink color mai shara-shara a sama ta sha zubin stones sai ɗaukar ido take. Suka yi mata head tie da blue haka shoes and bag ɗinta ma Ƙawayen amarya ma ba laifi sun yi kyau in wuri ce kan gaba su ma ankon blues ɗin material suka yi. Wa'annan kuyangin ma a nan aka basu suna biye da ita a baya ka suka shiga gidan nan fa hankalin kowa ya dawo ga rasu gida ya kawar da ihu da sowa ga amarya ga amarya yar sarki matar yarima fatima ta yi ƙasa da kanta da sauri ta shige ɗakin ta ko zama ba su yi ba suka je an kaure da hayaniya ga motocin ɗaukar amarya sun zo nan fa gaggo ta shiga ɗakin ta ƙara yi wa fatima nasiha a gaggauce malam kam ya kai sati ɗaya kullum sai ya yi mata nasiha wata kanwarta ta ja hannunta suka fita mota biyu aka barewa amarya da kawayen da kasancewar motocin suna da yawa sosai haka rayuwar fatima ta dore har tsawon wata ɗaya tana samun kulawa ta musamman